tashar kundin shahara. To ga wani sabon labari. Gwamnatin Kano ta dakatar da shirin kwana 90 da kuma shirin gidan Badamasi na tashar Arewa 24. Da farko dai ya kamata kowa ya san cewa kacokan gidan TV na Arewa 24 din a jihar Kano yake. Wannan shine babban dalilin da ya sa gwamnatin Kano take da ruwa da tsaki akan shirye-shiryen da ya shafi gidan talabijin din. Tun dai farkon fara nuna wannan shiri mai dogon zango mai suna kwana 90, mutane suka fara hasashen gandu da zai iya dakatar da wannan shiri, bisa la'akari da wasu dalilai da mutanen suka yi. To amma kuma da alamu ita gwamnati ba akan wancan tunani na mutane ta dakatar da fina-finan ba, sai dai ta dakatar da su ne sakamakon kare ƙa'idojin hukuma da fina-finan suka yi. takarda hukumar tashi finafinan ta tura hukumar gidan talabijin na Arewa 24 akan cewa dakatar da haska waɗannan finafinai na kwana 90 da gidan Badamasi. Idan kuma ba haka ba, a fuskanci fushin hukuma. Wannan dai ita ce takardar da aka tura hukumar gidan talabijin na Arewa 24 din, mai dauke da sa hannun shugaban hukumar tashi finafinai Ismail na Abba Afa Kallahu. inda takardar take cewa a takaice dai takardar tana maganar cewa akwai wasu sinasinai guda biyu da aka dauka wato daya a cikin ta sahu daya kuma a cikin sahad sto wato gurin sai da kaya da ke unguwar zurot a jihar kano wanda hukumar ta ce ba za ta lamunta da irin waɗannan sinasinai ba domin kuwa sun karya ka'ida abin kuma da ya faru a cikin sahad sto din shine inda wani namiji baligi ya dauki mace fitar da ita waje wanda hakan ya saba wa addinin musulunci da kuma al'adar ƙasar hausa shi kuma shirin gidan badamasi hukumar tana korafin cewa ba a kai sun tantance ba wanda hakan shi ma saba doka ne don haka hukumar ta bawa arewa 24 awa 48 akan cewa su daina haska waɗancan fina-finai na kwana 90 da gidan badamasi a dalilin kimbin dokoki da suka yi idan kuma ba haka ba to fa za su fuskanci fashin hukuma jarumi mustapha na baraska ya yi wata magana mai kama da habaici ko gugar zana akan wannan al'amari inda yake magana a matsayin kamar shine gwamnati bari ku ji abin da ya ce a ni a tunanina akwai wasu shirye-shirye da ake ta faɗi tashi da su kuma ga dukkan alamu sun samu karbuwa akwai kwana akwai kuma gida wayannan yadda suka ɗan shiga lungu da saƙo ya kamata a ci na ɗan dakatar da su har sai na ɗan gudanar da bincike na ji abin da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba ba don komai ba su ainihin masu ba da dama din muna da dan wani gurojis wanda ya kamata mu fito da shi mu nuna musu muna da aiko allah hakika a wannan jiha tamu jihar gurasa ya zama dole sai mun fito da abubuwan da muke tunanin za mu iya yi tunda muna tunanin kamar mun dan samu karbuwa ba don komai ba domin kar wasu su ce ko hasada ko kyashi no no no ba hasada ba ce ba yadda muke sura sama da faɗi ma hausa mu ma mu je mu dan tsane mu girgije mu dan sakko muna kallon shige da fitan su kamar da suke kallon shige da fitan mu kuma ni abin da nake so shine ita wacce mai dan jin larabcin da ita waccan mai shige-shigen a jihar katsina da nake tare da su suke tare da ni muke taimakon juna ya zama tilas ya zama dole duk da na ji abin an ce kusan da turawa a ciki ba ma jiha mai gurasa ba sun fi karfin kasa baki ɗaya amma ni ina da karfin ikon da zan iya yi don suna ta kirarin cewar lokaci lokaci ne to wannan abu sai dai mu ce Allah ya kyauta amin ku danna subscribe a tashar ku ta kundin shahara mun gode wajen